وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا kuma mu ba mu san dalilin wannan tsaro mai tsanani ba shin sharri ake nufi ga mutanen da suke bayan ƙasa ko kuwa Allah yana nufin su da wani alheri ne Haƙiƙa dai labarun sama sun yanke mana